بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu kallon mu da mu na kusa da na nesa da waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani kuna sauraronmu ne kuma kuna mu ne daga markazu salafiya number 46 road tudun wada zaria jihar kaduna nigeria yanzu da muke magana safiyar asabar ce wadda ta daidai da 20 ga watan juma'a da sani hijira na da shekara 1430 daidai da sha uku ga watan Jun shekara ta dubu biyu da tara wannan shine kasan na shida kuma kasan na ƙarshe daga cikin kasusuwan da muka sa wa demokuraɗiyya kamar yadda na faɗi a sauran kasusuwan ina sake faɗi a yanzu jama'a wannan kasar ɗin ba zai taɓa gamsar da kai game da duk abin da kake so ba don haka ka je ka samu na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu da na biyar sannan ka hada da wannan in ba haka ba abubuwa da dama in ka ji za ka kuskura fahimtar su Allah ya tsare mu muna magana ne dangane da siyasatu shar'iyya muka ce musulunci ya zo da tsari na shugabanci shi yake kira siyasatu shar'iyya ya zo ne da wannan tsari don ya rusa zalunci ya tabbatar da adalci to ya rage a musulunci kamar yadda na fara bayani jama'a babu magana kafa jam'iyya wannan kafa jam'iyya da ake demokuraɗiyya ce babu tsayar da 'yan takara wannan duk ba musulunci ba ne musulunci bai san wasu 'yan takara ba babu magana wata dangwala ƙuri'a ko kuma tsayawa a ce za a yi tinki. duk wannan musulunci bai san haka ba kuma a tsarin musulunci jama'a tunda ana magana a kan tsantsar musulunci ne ba demokuraɗiyya ba babu mace a cikin tsari gaba ɗaya mace ba za a ainihin zaɓe ta a matsayin shugaba ba mace ba za ta zama cikin waɗanda ashabu shura ba kingmakers mata ba su da ta cewa gaba ɗaya a nan cewa ai za a sa mace don ta wakilci ra'ayin mata ƙarya ne arrijalu na 'alan nisa maza su ne ke wakiltar mata maza sun san duk abin da mata suke so har da fiye da haka saboda haka ba a buƙatar mata a cikin wannan tsari idan jama'a sun gane wannan to tsari ne na demokuraɗiyya a ce a kafa jam'iyya to kafa jam'iyya abu na farko da yake haifarwa shi ne haifar da gaba haifar da gaba da ƙiyayya da murɗiya da danniya da sata akwati yasa jama'a da muke cewa mu 'yan pdp ne mokri muke yi masu hankali daga ciki da yawa sun gane wato shegantaka muke wa jam'iyyar duk makirci ne na murusa kafira ina fata an gane don ita tafi kowa zalunci a cikin azzaluman ma Allah ya kyauta idan kun fahimci wannan da kyau jama'a babu shakka musulunci ya zo da nashi tsarin wajen zaben shugaba daga cikin tsarin ina fatan ku samu wannan littafin annizamu siyasi fil islam tsarin siyasa a musulunci shine na farko ko dai shi shugaba da yake kan mulki a yanzu wanda wani juyin juya hali ya naɗa shi zan yi muku misali karara ba tare da samun matsala ba insha Allah misali annabi sallallahu alaihi wasallama wani juyin juya hali ne ya naɗa shi shine juyin juya hali daga maguzanci sai aka samu musulunci kafin shi ba a taɓa samun wannan tsarin ba don haka sai waye gari shine shugaba na jama'a shine shugaba na addini shine shugaba na kuɗi shine shugaba na komai ashe shi kaga ba wasu mutane ne suka yi zaman tabbatar da shi ya dace ba eh ba ainihin wani mutum ne ya ce to in bayan ba ni kai ka hau ba don haka akwai mutumin da juyin juya hali zai sa ya zama shugaba irin wannan surar ita ce ta siffantu ga ɗan fodiyo wani juyin juya hali ne kawai aka waye gari sai dan fodiyo ya zama shugaba kafin dan fodiyo ba a taba samun mutum irin shi ko shugabanci irin nashi ba da haka in ka ce waɗanne makers ne waɗanne ashabu shura ne suka zaɓi dan fodiyo babu wannan magabacin shugaba ne ya zaɓi dan fodiyo cewa bayan ni to in baka gane duk waɗannan misalan ba yanzu ka ɗauke ni ni Muhammad Awwal Adam Albani da nake shugabancin Darul Hadisi wane ne ya naɗa ni babu waɗannan mutane ne suka taru board suka naɗa ni babu ashe wani juyin juya halin kafa wata makaranta ne kawai sai waye gari na zama shugaba to yanzu ranar da bani ko ranar da na sauka me zai faru kenan za a iya samun wanda zai shugabanci darul hadisi ta irin yadda ni na zama dole sai an samu wasu mutane sun haɗu sun ce wane kai ka dace ko kuma ni da nake shugabancin yanzu in ce wane zo kai shugabanci ko makamancin haka to wannan shine abin da nake nufi in kun fahimta amma babu cewa yanzu bayan ba annabi sallallahu alaihi wasallama to a fitar da 'yan takara su 'yan takarar a ture su gefe guda a ce jama'ar gari ku zaɓi wanda kuke so a ciki wannan hauka ne kuma wannan zalunci ne musulunci bai haka ba sayyidina umar da wasu suke kafa hujja da shi sayyidina umar bai yi haka ba shi dai manzan Allah kun jiyar da shugabancin shi ya kasance ko to abubakar yaya shugabancin shi ya kasance shugabancin abubakar ya faru ne da nassi kamar yadda wasu ke cewa annabi ne kararai ya naɗa shi a'a ba annabi ne karara ya naɗa abubakar ba shugabancin abubakar ya faru ne ta hanyar majalisin shura wasu mutane suka haɗu suka yi shawara a'a shugabancin abubakar ya faru ne daga bai'a alhassa sannan ta zama al'amma an haɗu an zauna ana shawara ne waɗannan mutanen da suka zauna suna shawara ba wani ne ya naɗa su ba su ne suka ga dacewar yanzu fa mu ne manya ku zo mu shawara suna zaune suna shawara sai suka ce abubakar kai ka dace wannan ma ya ce eh kai ka dace wannan ya ce miƙo hannunka maka cappa sauran ma duk suka yi wannan ita ake kira albai'atul khassa da waɗannan mutane suka zauna suka amintu sai suka taso suka kawo abubakar masallaci suka ce jama'a ga abubakar mun tabbatar da cewa shi ya dace shugabanci da haka jama'a muna kiran ku ku zo ku yi bai'a jama'a suka zo suka yi ta bada hannu ga abubakar to ka ji yadda aka zaɓi abubakar inna ma annabi ya yi ta isharori ne akan babu wanda ya cancanta kama abubakar amma annabi bai fito karara ya ce kai ne khalifa bayana ba babu wannan nasu kuma annabi bai yi wa kowa haka ba amma isharori ne ya yi ta yi cewa allah da mumine ba su yadda da kowa ba sai abubakar in aka zo sallah sai ya ce ku ce abubakar wannan ta zo ya manzan Allah ka ce in je da in ban same ka ba fa ce ba ga abubakar ba to duk wannan ishara ce karanta littafin sharhul aqidatu tahawiyya zaka samu bayanai akan haka idan kun gane wannan lokacin sayyidina Umar shi kuma sai abin ya ɗauki wani salo shine Abubakar kawai sai ya ce inna rasu Umar kai ne shugaba shikenan babu wata rumfarsa kifa ba inda za a je a zauna a tattauna in na rasu kai ne shugaba abubakar na rasuwa kawai umar sai suka zo suka yi mishi caffa ba wata hayaniya da aka yi Sai na umar shi kuma sai ya dubi mutane guda shida waɗanda ya ce waɗannan mutanen manzan Allah ma ya mutu akan ya yadda da su don haka ni ma na yadda da ku ku je cikinku wanda duk kuka ga ya dace ya zama shugaba to ni ma na yarda duk wanda ta fada kan shi amma idan har shugabanci bai fado kan sa'ad ibn abi waqqas ba to duk wanda shugabanci ya fada kan shi duk abin da zai hukunta to ya nemo sa'ad ya shawara da shi ya ce saboda ko da na cire shi a gwamna ba na cire shi dan shi a bane ba ne ya daidai da tenuwa karewar mulkin shi ta yi daidai da kuma an zo an kawo kuka a kan shi ya ce amma ban zarge shi da zalunci ba domin manzan Allah ma yadda da shi waɗannan mutane suka haɗu su shida ƙarshe suka fitar da sayyidina Osman a matsayin wanda ya dace wannan ita ce magana da ta inganta ɗaya maganar ko ƙarashe magana da ake cewa Umar ya ce bayan kwana kaza da mutuwata idan waɗannan mutanen ba su fitar da mutum guda cikinsu ba ku jama'an musulmi ku kashe su wannan magana bata inganta ba don haka ko ni ka taba jin na faɗe ta komai tsawon lokaci ka je ka share ta ba daidai ba ce ku kiyaye wannan da kyau jama'a sannan wa sai zamanin saidina Uthmanu Uthmanu bayan an zaɓe shi da ya zo rasuwa shi bai yi irin yadda abubakar ya yi ba shi bai yi irin yadda umar ya yi ba shi kuma bai yi irin yadda aka yi mishi ba da ya kwanta ya rasu ya rasu ne domin ta zo mishi kwaɗaya ne an kashe shi don haka bai tsaya ya ba da wani shiri ko wani tsari da za a yi ba a lokacin da ya rasu su jama'a ne da kansu a masallaci suka ce wa aliyu ba wanda ya dace sai kai duk jama'a sai suka miƙe suka ce haka abin yake babu ƙwaya ɗaya da ya ja don haka bai a sayidina ali ta faru ne daga ina daga gida aka je aka ce to aliyu ba wanda ya dace sai kai sai ce a inda gaske ne mu tafi masallaci mu tsaya gaban musulmi ku faɗi wannan maganar da suka zo su talha su zubairu suka ce aliyu ba wanda ya dace sai kai jama'a gaba ɗaya sai suka ce eh sai talha suka ce ba mun faɗa ba kawo hannunka aliyu bai yadda ma a ce a yota a wani wuri a zo a tabbatar da ita ba a'a inda gaske ne ya ce ku zo mu je yadda ta aliyu ta faru kenan to jama'a kun ji yadda musulunci ya sa daga cikin waɗannan tsare-tsare da haka ne aka yadda al'ummar musulmi su zaɓi shugaba amma wanne sharri ne yake ga cikin kafa jam'iyya da kuma tsayar da ɗan takara da dangwala ƙuri'a su ne abubuwan da na faɗa na ɗaya dai akwai haddasar da gaba da kiyayya bakar gaba da kiyayya kamar yadda kowa ya gani mu ba a yi siyasar sardauna da mu ba amma mun ga burbushinta inda za ka ga ɗan nehu da MPC, ba a ga maciji akwai dattijan da ni da shi yake bani labari shi ɗan nefu ne ana dukan shi yana nefu ana dukan shi yana nefu nefu har ya suma aka kai shi asibiti ya ce yana buɗe ido sai ce nefu ma'ana kaga ita ta tsaya mishi matsayin kalmar shahada amma fa yana faɗi ne don me don ya ƙara jaddada gaba da ƙiyayya da ke tsakanin shi da npc to wannan abin da jam'iyyu suke haifarwa kenan babu wani alkhairi a cikin kafasu. sannan wannan dangwala ƙuri'a ita ma ba abin da take tabbatarwa sai mai sai gaba da kuma hanyar buɗe zalunci don haka duk wani mara gaskiya idan ya tabbatar cewa ba zai ci ƙuri'a ba kuma ya yanke shawarar sai ya yi mulki zai kashe rai zai sa a duk wata ɓarna domin a kai ga cimma bukata da haka jama'a wannan tsarin kafa jam'iyyu da sauransu ba shine musulunci ba kamar yadda na ce do Allah wannan littafin zan bar muku shi musamman ƙarshen shi ya tsaya ya tattauna haɗari da sharrorin kafa jam'iyyun nan da sauransu ina fatan za ku yi star ko da ƙarshen shi ne tunda yana da girma ga shi iladun nakir ala hulati takfir za ku ainihin same shi ku ainihin karanta za ku ga sharri da haɗurra na wannan ainihin jam'iyyu da makamantansu Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. to in kun gane wannan jama'a yayin da haka ta tabbata to shi kenan ba abin da ya dace sai me sai a ga shugaba mubaya'an nan zaka yi mishi ne akan ka yadda ya shugabance ka a bisa alkur'ani da sunna ba tare da son zuciya da zalunci ba ka miƙa mishi hannu to in har kai wannan mu baya a jama'a to haramun ne ka warware ta idan ko har ka warware ta to babu shakka ka haramta wa kanka aljanna Allah a ranar alkiyama annabi ya ce sai in ka ga kafirci karara wanda in ka je Allah ya tsaye da kai za ka tsaya kai wa Allah bayani bayanin da zai gamsu in ba haka ba fa duk abin da ka gani za ka haƙura Ka ga zalunci ne ka ga makamantan haka ne sai in ka kaga kafirci karara to shugaban duk da za a yi mishi ainihin wato mubaya'a malamai suka ce ga irin siffofin da ake fatan ya ainihin cika su na ɗaya lallai ne ya zama musulmi lallai ne ya zama musulmi kun ga ko demokuraɗiyya ta ce ƙasa ɗaya al'umma ɗaya to ɓarnar farko kenan lallai ne ya zama musulmi ba kafiri ba lallai ne ya zama balagagge ba yaro ba ba a sa yaro lallai ne ya zama mai cikakken hankali naka ce mai hankali ba mahaukaci ba lallai ne ya zama ɗa ba bawa ba sannan lallai ya zama namiji ba mace ba sannan lallai a samu nagarta tattare da shi me nagarta wanda a cikinku za ku ce wane mutumin kirki ne ba wai wanda za a ce to Allah da ya rufe asiri kasan duk an lalace a'a ba yadda ba duk lalacewa ku kun an ce jama'a waye mutumin kirki a garin nan za ku ce wani waye mutumin kirki a anguwan nan za ku ce wani a masallacin nan waye mutumin kirki a ƙasan nan waye mutumin kirki ire-iren waɗannan mutane sannan sai an samu kafa'a ya dace zai iya ya dace zai iya in ba haka ba yana daga cikin alamar tarwatsewar duniya da tarwatsewar al'amari ka shugabanci ga wanda bai dace ba so da haka sai an dubi yana da ƙarfin iyawa sannan yana da gwargwadon ilimin da zai iya jagorancin jama'a saboda ga Allah da ya tashi zai naɗa annabi ne daga cikin annabawa zai naɗa mishi sarauta sai ce wa hu bastatan fil ilmi wal jism dan haka ba a yadda da jahili ba a nan aka ce ilimi abu na farko da ake so ka gane ba karatun boko ba ba political science ba ilimin addini ya san addini ba a nada jahili don haka jama'a ku kiyaye wanda ya san aƙida da tauhidi ya san fiƙihu da matsaloli me yasa saboda shugabancinku yake shari'a ta ba shi wani irin ƙarfi da bature yake kira veto power ma'ana da a ce wani rikici zai faru a tsakaninku shari'a ta ba shi iko a matsayin shi na shugaba ya ce ga abin da ya hukunta in bai da ilimi ba sai hukuncin jahilci ba shugabanci ne kawai na tafiya fa na yaƙi amma annabi mai ilimi yake ɗorawa ran da matsala ta faru amrubun al'as yana shugabanci janaba ta kama shi ya dubi jama'ar da yake tafa da su malamai ne su ma ba jahilai ba Yace ce janaba ta same ni ga sanyi ba zan iya wanka ba ya kuke gani in na zuba ruwa jikina zan mutu me kuke bani shawara suka ce ai ba wani sauki yaushe za ka yi sallah da janaba jikinka ya ce ba kwa ganin zan iya taimama sai suka ce a sai ya rabu da su sai je buga taimama kawai ya ce ta da ikama aka ta da ikama dole ya wuce gaba ya musulmanci ba su so ba saboda me saboda shi authority ne yana da ilimi ana zuwa sai suka kawo ƙara ya yi mana limanci da taimama yana da janaba manzo Allah ya ce me hana ka me yasa ba kai abin da suke so ba me kai ka kai kala yace na ji Allah ne yana cewa wala tulqu bi aidikum ila tahaluka wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunan ku inna Allah kana bikum rahima Allah na jin tausayin ku ni kuma na tabbatar ne wanka da ruwan sanyi zan mutu annabi ya tuntsire da dariya har sai da aka ga hakoran shi yanzu da bai da ilimi me zai faru don haka dole sai kun samu mai ilimin addini yau za ka tara kashi 99 na 'yan siyasar najeriya ko bismillah ba su iya ba duk wanda zai jawabi in yi ganganci zai fara da bismillah sai kun ga faduwar shi don cewa zai bismillah ramanin rahim ramanin rahim ko ce a billahi min shaɗanin rajim ko ce jama'a salamma alaikum salamma alaikum kaji wannan ma'ana a cikin 'yan ƙauyen ma waɗanda ba su ji ƙanshin sunna ba su suke salamu alaikum fata an gane Allah ya kiyaye wannan kenan sannan daga cikin sharuɗa kada ya zama nema ya yi haramun ne ya nema a sarari ko a ɓoye ya zama nemo shi aka yi ba nema yi ba yana nema to ya yi disqualifying kanshi bai cancanta ba sannan almuwatana ya zama yana zaune ne a cikin mutanen don me za ku tafi mutumin da yake zaune a wata ƙasa ku ɗauko shi zo ya zama muku shugaba yaushe san matsalolinku yanzu ko a nijar kuka ɗauko mutum kuka naɗa shi shugabanci a najeriya ai kun kaɗe saboda ba a ɗauke wuta a nijar ba a ɗauke wutar lantarki ku kuma larurar ku ta farko ita ce wutar lantarki to ina ruwan shi in yazo ba zai gyara wutar lantarki ba da ya ga ta dan abin nan sai ce ku je ku kunna janareta kawai yana ganin shi kenan ba ruwan shi dole ne a samu wanda yake zaune a cikin ku dakan daka shi daka tankaɗan bakin gado ya san wahalar ku saboda ya muku maganin abin da ya dame ku sannan malamai suka ce salamatul hawas wal a'dha ya zama gaɓoɓin shi lafiya lau yana gani ba makaho ba kar a sa wanda yake kurma ne ko bebe a'a dole ne wanda duk za ku sa shugabance ku jama'a sai ya zama mai. yana da lafiyayyen ido da kunne komai nashi zanzan yake ba waya je a ɗauko mutumin da sai an shafa mai hoda jama'a kamar biredi an tsayan mushi da babban riga a zo a tsaye da shi tukuna kafin kamera ta fara aiki eh sannan wani na tsaye kusa da shi ko da zai faɗi ba irin wannan ba ba haka ba sam mai lafiya lafiyayyun gaɓoɓi wallahi sai da ta kai in kana karanta waɗannan maganganun da nake karanta sharhin su ko sai da aka ce har gurgu ba za a zaba ba aka ce saboda in ana taro ana zaune in zai yunkure wani abu komi nashi lafiya amma bai da kafa ɗaya aka ce bai cancanci shugabanci ba sai ya zama komai nashi intact zanzan komi yake to shine ya cancanci shugabanci to wannan sai kuma malamai suka kawo wata matsala ita ce shin dole ne ya zama ba na'am idan shugabanci ne na duniyar musulunci gaba ɗaya dole ya zama ba ƙuraishe da nassin annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce amma fa sharuɗan nan na farko su ne gaba da za a samu ya cika dukkan sharuɗan amma ba ba ƙuraishe ba ne amma ga ba shi kuma bai cika sharuɗan ba to wancan za a zaɓa a rabu da bakuraishan na haka cin armashi ne kawai saboda zai shugabanci duniya gaba ɗaya saboda ya zo cikin hadisi annabi ya ce al'a'immatu min ƙuraish shugabancin musulunci gaba ɗaya na duniya sai ba ƙuraishe annabi ba ƙuraishe ne abubakar ba ƙuraishe ne eh, umar ba ƙuraishe ne usmanu ba ƙuraishe ne aliyu ba ƙuraishe ne duk waɗannan da suka yi khalifanci har zuwa kan yazidu su ƙuraishawa ne gaba ɗaya domin ƙuraishanci kamar hausa ce wane ba ƙuraishi ne amma ba zan fare ai wane ba haushe ne amma ba zan fare wane ba haushe ne ba katsi ne wane ba haushe ne ba sakwace wane ba haushe ne ba zazzagi wane ba haushe ne ba kano menene makasudin ba haushe misali saboda haka ba ƙuraishi ko da ba ƙuraishan al'adawi ne kamar wa kamar umar ko da attaimi ne kamar wa kamar abubakar ko da alhashimi ne kamar wa kamar annabi sallallahu alaihi wasallama kamar aliyu ko da al'amawi ne kamar wa kamar muawiya ko usmanu ko yazidu ko makamantan haka amma dai ba ƙuraishi to duk wanda zai shugabanci duniyar musulunci gaba ɗaya to dole ne ya zama ba ƙuraishi amma in an samu sauran sharuɗa bai zama ba shi ba to kuma wannan ainihin sauran sharuɗan su ne ake dubawa daga ƙarshe ina fatan za ku yi photostat na wannan littafi a akan bai'atul hukam ya ake mubaya'a ga masu hukunci mai hukuncin da ya cika waɗannan sharuɗan in kai mishi mubaya'a fiqihuha hukukuha, wa mukhalafatuha ta'alifin doktor Khalid ibn ali ibn muhammad al'ambari malamin nan dai da na gaya muku kwanakin baya mai littafin ainihin asarul qawanin al-wada'iyya wanda na kawo fil hukumi ala dar bil kufri aw islam da kuma ainihin littafin al hukumu bi ghairi ma anzalallah jama'ar musulmi wannan ainihin shi ita ce lacca ta wadda makasudin laccar shine mu yi kondemin demokuraɗiyya kuma mu yi baƙin ciki da cewa demokuraɗiyya ta cika shekara goma ta kacaccala mana ƙasanmu duk ɗan burbushin alherin da ta samu ta rusa shi demokuraɗiyya ba ta nasara ba jama'a kuma insha Allahu ta'ala ba za ta nasara ba har kiyama ta tashi kuma mu a ji kuma a gani kuma a sani mu maƙiyan demokuraɗiyya ne masu yi wa demokuraɗiyya kirci ne kuma matukar mun rayu to demokuraɗiyya ba za ta rayu ba a najeriya insha Allahu ta'ala domin za mu ainihin rusa ta gaba da gaba za mu yi mata makirci da iliminmu da ƙarfinmu da kuɗinmu da hikimominmu duk yadda demokuraɗiyya za ta kai ba za mu yadda ainihin ta kai labari ba domin sharrinta ya bayyana ta kashe ainihin mutane a ko'ina a duniyan nan ta ainihin nakasa ta raba wasu da matansu wasu da mazajensu wasu da iyayensu ta talauta mutane masu ɗimbin yawa da ba a san iyakarsu a duniya ba ta bar wasu da nakasassun gaɓoɓi sannan mu kuma a nan najeriya kowa dai ya ga bala'in da muke ciki babu ruwa babu wuta ba zaman lafiya ba alheri ba ƙaunar juna sai ƙiyayya demokuraɗiyya ta saka mu a cikin bala'in da gwamma bala'i na ƙangin bauta allah maɗaukakin sarki kiyaye kasantuwar wannan lacca an yi yau mako uku ana yin ta kusan duk asabar da lahadi in ban da yau ɗin nan kaɗai asabar kasusuwa guda shida za mu ba da dama na ainihin tambayoyi da istisarat insha Allah ta'ala sai dai muna sanar da mutane laccar mu ta gobe to karfe biyu ne za a yi ta anan zuwa karfe hudu insha Allah. ita awa ɗaya da rabi ne karfe wato za a fara ta karfe biyu daidai karfe uku da rabi a tashi insha Allah ta'ala a yi sallah wannan lacca ta gobe insha Allah ta'ala kamar yadda na ce laccoci ne iri-iri a goben zan yi bayani a kai amma dai laccar za mu magana ne a kan gulma ma'ana za mu fara da social aspect na musulunci dama lacca ce ko a yi ta a kan wani abu da ya shafi rayuwa yau da gobe ko a kan social abubuwa kamar irin wannan ɗin gulma ma'anarta haɗurranta da kuma inda ta halatta da inda ba ta halatta ba ainihin a musulunci insha Allah ta'ala wanda da yake da littafin riyadu salihina <clears throat> zai iya tawowa da shi don zai taimaka mishi domin akwai wasu abubuwa da zan dan haskaka a ciki amma kuma akwai wasu abubuwa da yanzu dinnan nazo zan bayar za a yi photo start domin tare da wannan riyadu salihinan za ka iya haɗawa da su kuma ka rike insha Allah da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka masu tambayoyi bismillah na malam wa alaikum salam na'am na'am na'am a ta yaya za a gane karara mun faɗa ba a lura da wannan a musulunci baka ji annabi bayan ya gama wani haddin li'ani ba da wata sai aka zo da yaron ya yi kama da kwartan sai annabi ya ce da ana lura da wannan da ya canza hukuncin ya kira mata yi mata haddi ba a lura da wannan duk yadda kake tunani kama ta ɗan adam tana da ban mamaki Allah ya kyauta na'am wa alaikum salam wa rahmatullah kamar yaya na na tambayar nan tana da muhimmanci mun ce shugaba in ya nemi shugabanci ya nuna rashin dacewar shi to ga yusuf kuma ya ce ija ija'aluni ala al ardi inni hafizun alim malamai sun ba da amsoshi masu yawa amma amsa mafi girma da muhimmanci akan haka ita ce ya ga cewa shi kadai ya cancanta da wannan matsayin wanda in bai karba ba kuma bai nema ba to za ta lalace za <clears throat> ka ce misalin wannan kuna tafiya a mota sauran duk mata ne ko tsofaffi ne ko kuma duk ba direbobi ba ne daga direban da ke tukin mota sai kai ku kaɗai kuka iya driving shi driver nan sai ya fara kukan cikin shi na ciwo mota ta rinka kwace mishi ana dawowa tana kwacewa me za ka ce sai ka ce tsaya ba ni mabudin dawo nan a nan yanzu ka so ka tuka mota ne a kaga za ta ɓaci ne gaba ɗaya har kai ka nutse don haka yusuf da ya ce ija'aluni ala khaza'in al'ardi ardi na ija'alni ija'alni ala khaza'in al'ardi ya ce ka sanya ni in rike taskokin ƙasa to wannan ya ga cewa in bai rike ba za ta ɓaci don haka sai da ya kawo dalilai ya ce in ni hafizun ni mai amana ne ni mutumin kirki ne Ka ga nan ma ya yabi kan shi ko ba yabo ba ne yana son ya nuna ba zai ci amanarsu ba don ka ajiya nema don galibi wanda ya nema yana cin amana sai ce to ni mai amana ne sannan kuma kar su zargi to ai bai san kan waɗannan abubuwan ba sai ya ce me alim kuma ina da ilimi a kai ni masani ne sai aka ce in ta kama haka to za ka ainihin iya yi na fata an gane wata rana jama'a a arafa ne ko a mina ne eh, ba zan iya tunawa ba ko a muzdalifa an yi sallah wani ya yi limanci san bai iya sallar ba ya yi tsatsagen kuciya ya yi kaza ya yi kaza ana ruwa kawai sai wani ya miƙe balarabe ne kawai sai ta da ya kama da ya ta da ya kama sai kamo hannun wannan da ya limanci sai ya tura shi inda shi ya tsaya sai ya sake musu limanci wannan ya yi sallah ne irin ta gargajiya haka kyakkyakkyakkyakkyakkyakkyakkyar shi wannan balarabe ya musulmi na sallah ya zo ya bi to ana sallama ya tabbata wannan sallar shirme aka yi shine kawai sai miƙe akbar Allahu ya da kanshi sai ya jawo hannun wanda ya limancin sai ya tsaye da shi inda shi ya tsaya shi sai ya koma sai ya limancin aka yi da sallah ya dafa su kawai gaishe sai ya wuce kawai shi <laughs> shi ne in ga gaba ta ɓaci za ta shafe kama kama <laughs> eh. na'am na'am na'am na'am a ba fa za su biya diya ba shi ne zai biya su diya eh shi zai ba su diya ne saboda ai ɗan matsayin diya guda ce to shi ya riƙe ɗa a matsayin ɗaya bisa uku tunda ba dama to su kuma sai ba su bi bisa uku don haka shi ne zai ba su ba su za su ba shi ba eh now eh ɗaya bisa hudu haka za a rarraba da gwargwadon adadinsu na'am na'am na'am na'am na'am na'am now eh, to shi ne fassarar eh, matsalar fassara ce akwai wani article ba da dadewa ba in fact video clip da article ku je ku karanta shi akan bbchausa.com in ka buɗo wannan fagen sai ka ga daidai inda suka sa makarantar aikin jarida ta bbc sai ka latsa wannan in ta buɗo maka sai ka ga ƙa'idojin fassara ko makamantan haka ga magana na sha faɗa muku kawai yanzu ne muku reference da daga cikin kurakuran da ke faruwa shine kurakuran fassara to su kuma da yake shashashai ne kuma yara ne Koda da mai fassara ya yi fassara kamar yadda aka yi wasu zazzaki kuskuren fassara aka ce musu service bautar ƙasa da kai sai ka gane service ɗin ai hidima yake ɗauka a ma'anar su waɗanda suka faɗa ɗin sun yi kuskure ne yaro ne ka ce ɗauko mini hula sai je ɗauko hula amma da ya miƙo maka sai ce baba ga takalmin sai ka ce mayar a'a hular ce ya ɗauko amma sai ya ce baba ga takalmin na ɗauko yanzu shine ya kuskuren faɗin sunanta wannan kuskuren ya canza ta wato suna cewa wai an ce duniya guda tara ce waɗanda suka yi fassarar ai ba masana ba ne game da abu biyu ba masana ba ne game da kimiyya da kuma fassara ta yi ko masana ne game da fassara amma ba su san kimiyya ba ko kuma masana ne game da kimiyya amma ba su san fassara ba don haka mu da ke aikin fassara in aka zo jama'a sai a ware kai mai ka karanta physics sannan kuma ka iya fassara to duk abin da ya shafi physics kai za ka fassara mana domin wancan da ya karanta economics kuma ya san fassara hausa in ya zo zai fassara can abin da aka faɗi da turanci bai san ma'anar shi ba in kuwa karanta wannan article akan bbchausa.com za ka ji suna cewa ita a fassara ana ba da muhimmancin ma'ana ne ba kalma ba ana kuma lura da al'adun fassarar da ake yiwa daga yaren zuwa ga al'adun waɗanda ake fassarawa waɗanda suke cewa duniya guda tara ce kalmar ai ba duniya ya kamata a fassara ta ba zai fi sauƙi a fassara halittu ne kawai amma an ka fassara da duniya me zai fahimta ina son ku natsu da kyau kun san duk wata lacca da ne tana kaina alhamdulillahi laccar da ne muku amuciya na sa mata duniyar aljanu da shaidanu da na zo sai da ne bayani akan cewa kalmar duniya a nan ba duniya ake nufi irin wannan ba rayuwa da na koma ne nazari sai na ga asali ma ashe kuskure ne da na kira laccar duniyar aljanu da shaidanu na yi fassara ne direct kawai na yi word to word translation ne shine alamul jinni wa shayatin to amma alam ma ba lallai ke nufin duniya ba the world of the jinns and the devils asali menene rayuwar aljanu kawai nake so in yi lacca a kai rayuwar aljanu to in ka ce wa bahaushe duniya sai ya ɗauka akwai wata duniya ne daban da suke rayuwa Da haka in ka ce duniyar wata me ake fahimta akwai wata duniya ne irin wannan wadda wata ike a'a kawai rayuwar inda wata ike inda taurari suke idda rana suke shi yasa Allah ya ji kan Dr. Abubakar Imam na ɗaya ya ƙware da harshen Hausa ya ƙware da science sannan kuma ɗan jarida ne da ya tashi fassara abubuwan kimiyya da fasaha ɗin nan gaba ɗaya sai canza musu suna kawai wanda bahaushe zai fahimta sai sa wa littafin ikon Allah je ka gaskiya corporation nan zaka sai littafin sunan littafin kawai ikon Allah idan ya zo kawai sai ya dubi wannan abun bature in ya faɗe shi me yake nufi a hausa ga abin da bahaushe yake nufi kawai sai fasara shi da ma'ana ko da al'adar mutana. sai zama kai yanzu ɗan ƙaramin ɗan boko ɗan mitsili in ka ɗauka sai ka ga kamar fassarar ba ta yiwu ba amma wanda ya san abin zai ga abin da bature ke fahimta a can shine bahaushe ke fahimta a nan fassarar dr abubakar imam to haka ake so fassara ta kasance sai suka yi misali kamar yanzu bature sai ce maka good night fassara good night ga bahaushe good night a'a da ma'ana good night dare mai kyau sai ku zo ka ce liman dare mai kyau <laughs> ko baba dare mai kyau <laughs> ya zai ce sun ce yaran nan fan suka yi boko haukacewa suke yi kai ka ji dare mai kyau yake cewa zai tafi ya kwanta <laughs> amma me za a ce asuba ta gari ko sai da safe ka ji ikon Allah gaba ɗaya an fassara abin da bambanci shi bature night ya ce kai kuma me ka ce asuba ta gari ko kuma sai da safe a halin a cikin good night din ma babu safiya kaga ashe yanzu kayi menene fassarar ma'ana da ma'ana ko al'ada da al'ada wannan hujjar da suke kawowa wato kamar yadda nake cewa sun ɗauko wa kansu abin da ya fi ƙarfinsu ne gaskiya shine duk hujjojin da suke kawowa ni suka zauna gabana dariya suke ban saboda me na ɗaya ba sa jin hausa kamar masu cewa ka a ce allah annabi ɗan gatan allah ga tambaye sai saboda gata biri ne sai ka ce kai kayi harshen hausa kuwa ya ce ai abin da aka sani gata shine biri gwaggon biri shi yake kira gata kalmar homophone ce ita ce kalma ce mai harshen damo kalma ɗaya ce tana da ma'ana da dama gata biri za a ce gata sannan kuma me wanda ake ji da shi shi ma gata ji muhimmanta abu to in ka ce annabi dan gatan Allah ina ma'anarta ba kana cewa annabi dan burin Allah ba amma su da yake galibi <laughs> ya'ya da irin namu ya'yan gate an haife ka a cikin gate ko a GRA shine matsalar ko kun fahimta jama'a saboda haka asali fa wanda bai iya wannan a cikin fassara ba ba shi da ahaliya ta yi wa mutane wa'azi don ruɗa su zai yi duk irin 'ya'yan nan yanzu da muke rufe su a cikin gida ba sa fita suna cuɗani da asalin hausawa eh wallahi al-azimi, akwai haɗari nan gaba su tafsirin ƙur'ani don za su haifar da fitina akwai haɗari saboda abin da ƙur'anin yake cewa daban da abin da suke iya fahimta saboda ba su zauna da mutanen sun san al'adunsu ba mu ma dalili ne ya faru asali ba karatu ba ne iyayenmu da suka haife mu ne suna jin hausa ne irin hausar da bahaushe ke kira basa karkaryar hausa wato hausawa ne zalla sannan kuma sai muka rayu a geto me geto ma'ana kawai aka sake mu ka je ka yi ciyawa ka je bola ka je ko'ina don haka sai ka rayu da al'adan mutanen da bi'a ka shiga kasuwa ka shiga 'yan kifi ka shiga 'yan tattasai ko ina ka shiga yaranmu yanzu ba sa shiga ire-iren waɗannan wuraren saboda haka ba su da abin nan tamakkuni ba sa iya sarrafa hausa ka saurari matasa yanzu 'yan shekara 25-30 da suka fara yin tafsiri ka rinka jin shirɓaguwar da suke yi sai ka ji suna ta shirme a hausar to wannan irin hausar ba ta iya ɗaukar ma'ana ta isar ta alkur'ani to shine abin da yake faruwa ga 'yan boko jama'a akwai profesa yanzu profesa ne a chemical engineering idan ya lacca ina wurin sai ce don allah tashi ka fassara min ita da hausa sai ce da ranka daidai kai ma bahaushe ne ce wallahi ba zan iya fassara ta ba dishir me zan yi don ni ma ban san ya zan ce ba bahaushe ne da turanci ya rubuta laccar ya zauna ya yi ta da turanci aka fahimta aka yi takabbara in aka ce ya yi summarizing ɗinta da hausa ba zai iya ba saboda wata ran da muka tirsasa shi ya gwada sai ta kuskura abubuwan da ya faɗa sai na ce mishi ranka ya daɗe saurara saboda gaba ɗayan ana so a yi ne don waɗanda ba sa jin hausa to sai zama abin da yake faɗe ba shi ne ya faɗa ɗazu da turanci ba sai ta kame kamen Hausa. ina fata an gane allah ya kyauta na'am wa alaikun don dan haka malam fassara ire-iren waɗannan halittun da cewa duniya asali kuskure ne eh na eh, eh. eh. shi ne duk magana ɗaya ce ai ba kafirci suke nufi ba ba za ka kafirta su ba ya rage me ya kai su su yi da gwargwadon yadda su waɗanda suka tsaya takarar su ma haka wani talakan jahilci ne wani kuma yana ganin hanyar da za a bi a gyara kenan wani kuma ya jahilci menene implication a wani kuma zai ga cewa bari mu je yadda yake za mu je sai mu ruɗa wurin nan ya danganta ala ayi halin dai ba za ka kafirta su ba tukuna sai ka ji menene suke cewa na'am نعم نعم نعم نعم na shura ايه yawwa inda ya tabbata a bisa tsari ne na musulunci na shura aka zaɓi wannan shugaban da siffofi a bisa cancanta wajibi ne kowane musulmi ya zo ya mishi mubaya'a wanda ya ƙi mubaya'a to ya tsaga sandakku kenan ya raba muku kai kenan ya halatta a yaƙe shi wannan shine dukkan diplomasiyar duniya mata amince da haka wanda duk aka ce an zaɓi shugaban da jama'a sun amince shi ya ce bai amince ba ana sare zai koma ya zauna lafiya ne zai koma ya makirci na malam alaikum salam wa rahmatullahi na'am na'am na'am na'am na'am na'am to da farko tukuna amsar ita ce eh shine an ɗauke ka aiki an sa maka albashin da bai ishe ka ba kenan za ka iya fita ka je ka aiki a daidai lokacin wannan aikin amsar a jimillance ita ce e amma e ɗin abin da ya sa ba za ta tabbata ba abu ɗaya, shine dukkan takardar ɗauka aiki a ciki sai an nuna maka abin da za a baka an ɗauke ka aiki a railway duk wata sai a ce za a rinka baka dubu takwas sai ka tsaya ka auna za ta ishe ka sannan ka karɓa aikin ko ko ba za ta ishe ka ba sai ka ƙi karɓe ashe tun ranar farko in kaga ba za ta ishe ka ba bai halatta ka karɓa ba in ko ka karɓa to dole lokacin wannan aikin yarjejeniya ce ka yadda sai ka je in ka taso aikin sai ka hada da noma ko wata sana'a in ba haka ba ba za ka yi ƙwangen lokacin aiki ba kuma ba za ka saci dukiyarsu ba sau da haka na abubakarin yadda al'amarin ya zo ai kun ga tun da kamar yadda muka ce tsari ne na farko ba gwamnati ce tsararriya ba su ne za su fara tsara lokacin an ce an naɗa ka shugaba sannan za a rinka baka kaza duk wata sai ga abin bai ishe shi ba a tsari tukuna ma wurin wa zai je kai kuka su waye suka zaɓe shi saboda haka sai ɗaukar wa kanshi wannan tsarin su da kansu sai suka dawo suka ce a za su ba shi abin da zai wadace shi Allah ya taimaka na walaikun salam wa rahmatullah kamar yaya ana nan har yanzu akan maganar ɗazu da maganganun da muka yi makon da ya wuce wane ya zalunce ka ya kwace maka gida wane ya zalunce ka ya rike maka kuɗi ya ƙi biyan ka ya halatta ka tafi ka kai zuwa ga waɗannan masu mulkin amsa ita ce bai halatta ba to amma ya an ce maka bai halatta ba sai ka ɗauka ka kai za a ɗauko ayoyin can da suka hukunta kai kafiri ne ko munafiki a hukunta a sai da gwargwadon me ya sa ka kai wannan hukuncin shine don ya faru a zamanin annabi ga annabi ga kuma kafirai ka kawo hukunci ga annabi sai ka sai ka kaito amma yanzu matsalar ita ce akwai limami na musulunci wanda yake da karfin da zai sa wani a kurkuku har sai ya fito maka da kuɗi babu to sai ga cewa don haka bari ka kai police station to police station din da me za su yi maka hukunci ba da shari'ar Allah za su yi maka ba ko su yi maka da shari'ar da wasu karti suka rubuta ko kuma da shari'ar kansu don haka kun san ni abin da nake cewa da a ce sarakunanmu za su yadda mai wani taro da su da tuni za mu yi tawaye ga waɗannan tsare-tsare domin asali waɗannan sarakunan asalinsu sarakuna ne na musulunci kuma ana ganin mutuncinsu mutuncin da ba a yi wa wani ɗan siyasa ko wani ɗan sanda kallo to da za a kira su taro a ce yanzu abin da muke so dama komai akwai yanzu sarkin zazzau yana da komai yana da polis su ne dogarawa yana da kurkuku yana da masallacin idi da na juma'a yana da komai akwai sarkin fada akwai jarmai akwai tafida akwai kowa waɗannan su ne a yi ministan commerce ministan kaza ministan security chiefs su ne a yi kenan da kawai sai mu watsi da waɗannan gayya ta banza ya koma sarkin zazzau e kai ne amirul ne a zakzak dama abinda muke so ka cire kanka daga cewa kai sarkin gargajiya ne ga abinda muke so kawai to amma matsalar kamar yadda jiya na ji wani ɗan jarida yana cewa idan sarkin zazzau ya karɓe haka to gwamna da ya zo zai shekara hudu ko takwas sai ya cire shi to sai ga to wanda zai shekara hudu ko takwas in yadda ya cire ni to bari in kwantar da hankali shikenan mu kuma sai mu ce sarki ya zama yaron gwamna sarki ya zama shine deputy gwamna sarki ya zama kaza talakawa su ma su ta kaza kaza kaza Allah ya kyauta wa alaikum salam wa wato ab daga karshe abinda nake so in dan nuna akan waɗannan matsalolin kar galtu da neman ilimi da ibada sannan da sanin cewa Allah maɗaukakin sarki yana da hanyoyin da zai biya gyara amma galibi masu waccan da'awar da ba sa so a gina musulmi akan wannan tarbiyyar sai su ce aiku dama 'yan kushur ne kawai a dawo kawai ana hukuncin tsarki hukuncin asuwaki hukuncin wanke kafa da shafar kafa a alwala ga musulmi can ana kashewa a filistinu ga musulmi sai ana kashewa a kaza wannan tun da aka haife ka a duniya haka ka tashi ana yi to me ya kamata ka yi al'ahammu fal muhimmu to sai ka je ka ɗauko abin da yake ba shi ke da fa'ida ba ka bar wanda yake shi ke da fa'ida Allah ya kyauta na. now now now haka No. No. No. kai ba a tambaye su zai ce ai wani tashi ce kawai ba zai yi wa kasar na aka da kaga duk shi ina da mutum da ke saurare shi duk da kira na mutunci wanda aka kai da wannan tsari da to wato abin da yadda nake so ku duba ai ina jin <clears throat> musamman makon da ya wuce mun tattauna asalin wannan matsalar. asalin shi shine mai ne wannan maganar da ka bamu labarin malam bakar gume yake fadi, a dukufa da karatu da sanin cewa allah shi yake da hanyar da zai kawo gyara magana cewa a tashi a buga fa na ce wannan ba manhajin suna ba ne, wannan manhaji ne na jawa. sai na ɗauko maganar Usaimin daga cikin wancan littafin sai ce oke in kun ce a buga kun shirya Ya ce ko ku za ku tashi ku zama su a hala me safihul hala me safihul hulum wai yarinya ce kyakkyawa an ku kaga kana santa amma kai ka san tafi karfinka kullum ka kwanta bacci sai ka ganku kuna taɗi kuna runguma juna kune wa juna waka kuna kiss kuna shan ice cream amma a mafarki fa lannan da ka haɗu da ita a ido biyu sai ka kai hannu ka kama hannunta za ku ɗanyi wannan irin rawa da shan ice cream da kuke a mafarki sai ta kwaɗa maka mari shine ka zama wawan mafarki wato mafarki ne baka labarin abu sai ka zo ka gaskata <laughs> ko kun fahimta ne wato nan ya zauna ya suranta a tashi a gwabza a gwabza a gwabza wanda aka tattake a ba shi haƙuri waye zai bada haƙurin waye bada labarin cewa shi wanda zai bada haƙurin zai tsira har ya bada haƙurin wannan magana yana yin ta ne a bisa me in kun shirya sama shi, shi yanzu ya shirya Shi ne a wancan mako sai na kawo sai ustazu sai ce shi ya shirya da imani shine sai na ce irin shirin da su umar suka yi ne a lokacin hudaybiya umar ya ce a shiga a yi shahada manzo Allah bai fi shi sanin darajar shahada ba manzo Allah ya ce a haƙura aka haƙura aka zo aka zauna aka rubuta sharuɗa na ƙasƙanci da wulaƙanci ko manzon Allah ya sa hannu me ya faru daga baya an yi nasara ko ba a yi ba shi yasa na kawo mana wannan magana ta ufamin da yake cewa sai fa an sa hankali a cikin al'amarin nan don haka wannan abin da yake yi abin da nake so kowa ya fahimta duk wanda ya zo da irin wannan sai ka ce a wannan ba manhajinmu ne na ahalus sunna masu bin manhajin salaf ba manhaji ne na hawarijawa hawarijawa suke cewa a tashi a buga shi yasa za ka ga hawarijawan yau duk inda suke da makami suke yawo wannan ba shi cikin sunna in ka je ƙasar oman duk inda suke za akwai wuka a nan saboda haka su kawai an nuna musu kullum a cikin tashin hankali ake don haka a duk inda kake ka a'a a cikin sunna sai in ana yaƙi ne sannan za ka yawo da makami amma in ba yaƙi ake ba za ka yawo da makami ba idan kun fahimci wannan ni abin da nake gani bai kamata ku wahala ba kuna buƙatar ku samu wannan littafin ne gashi al-khawarij du'atun ala abwabi jahannam wannan littafin akan haka ya rubuta shi masu irin wannan tunani cewa a tashi a buga malai yace khawarijawa ne kuma annabi ya ce masu da'awa ne a kofar wutar jahannama mutane na wuce za su tafi aljanna su kuma suna cewa ku zo ga inda wuta take nan kuna bukatar ku samu wannan littafin ne ku karanta shi kawai amma ni abu na farko da nake so ku fahimta shi ne wannan ba manhajinmu ne na ahalin suna masu bin salafiyanci ba in kuka fahimci wannan shi shikenan kun huta amma zai kawo aya zai kawo hadisi sa ce e da ayar da hadisin wane ne cikin malaman salaf ya fassara ta a haka a da a yanzu a duniyar malaman salaf su bin ba su albani da su ibn al-usaimin waye ya ɗauki wannan ayar da hadisan a yadda ka ɗauka sai ya ce to ai ga fatoyi da ake da su akasi da sabanin haka ya ce don haka ba manhajin salaf kake bi ba in ya ce eh shi ahli sunna ne sai ya ce a ko bai bin dariƙa ma zai iya cewa shi ahli sunna shine mai hujja da qur'ani da sunna amma sunnar ta annabi ko ko ba ta annabi ba to tunda ba ta annabi bace shikenan kai ba ahli sunna ne irin wanda ake magana ba idan mutane suka gane haka shikenan sai kuma ku sake ɗauko laccata ta makon da ya wuce me ya kai samari suka shiga na ahalin sunna masu bin manhajin salafiya me ya kai suka shiga wannan shine na farko jahiltar sunna da addini na biyu mugun zaluncin da gwamnatoci suke wanda shi ya tunzura matasa na uku karancin malamai da suka tashi su warware matsaloli masu wahala fahimta irin waɗannan na hudu kaɗan daga malaman da ake da su ɗin kuma su kuma ba sa yin wajibinsu akwai ƙarancin malaman wato malamai 'yan kaɗan ne to kaɗan ɗin kuma ba sa yin aikinsu don haka sai aka wayi gari ire-iren waɗannan ba wanda ya kai asashi yana karantarwa a islamiyya amma sai waye gari ya zama mai ya zama mai wa'azi har ma ya wuce malaman islamiyya don haka sai ta ɗibo manya-manyan matsaloli waɗanda linzami ya fi ƙarfin bakin kasa to wannan gaskiya shi ne kawai Allah ya taimaka na'am sewa na'am na'am mutumin da kamar sardauna yanzu wai da ya shiga demokuraɗiyya da nufin ya mata makirci ya rusa ta ya halatta ya ɗibo kuɗi ya zo ya gina masallatai da makaranta a ai kudin ba na dimokuraɗiyya ba ne ba mun faɗa baran nan da muka zo magana akan wannan littafi akan mai asarul kawanin alwada'iyya fil hukmi ala dar bil kufri aw al islam yanzu najeriya mai ce, najeriya darul islam ce ba ana hukunta ƙasa ne da hukuncin mutane hukuncin masu mulkin ba ko irin mulkin hukuncin suwaye al'kasar kasira ne ne suka fi yawa a najeriya musulmi musulmi me suke so shari'ar Allah amma azzalumai suka zalunce suka fi ƙarfinsu kenan yanzu in ka ce bari ka ɗibo kuɗin ai kuɗin gwamnatin kafirci ce a'a kuɗin ba na gwamnatin kafirci ba ne a'a na gwamnatin musulun a'a na musulmi ne amma ba gwamnatin musulunci ba ce saboda haka an harɗa in ka ce a ɗibo yadda za a ɗibo a zo a gina a kaduna haka aka ɗiba aka je ke gina a sokoto ba haka ba ne ashe an yi zalunci kenan don haka maganar a ɗibi kuɗin gwamnati a je a gina masallaci saboda gwamnatin ta kafirci ce bai taso ba a'a saboda mafi yawancin mutanen ƙasar musulmi ne bai taso ba har sai an haɗu haɗuwa irin ta tub da taya an yi kankan. Shi ne mai musulmi da gwamnatin musulunci to sai zama a ƙarƙashin tsari ne na wata hukuma wadda za ta kula da gina masallatai amma ba haka ba me ake tsoro abin da aka faɗi ɗazun shi zai faru shi ne sai a ce a to tun da dukiyar musulmi ce mun ɗibo mun gina musu masallaci to amma kun yi adalci musulmin wani wurin kun gina musu masallacin wasu musulmin su kuma kaza suke bukata kun gina wato abin da muke cewa jama'a wannan matsalar kamar yadda ni nake cewa yadda osimi yake cewa gaba ɗayanta ta fi ƙarfinmu shi sa ko ga duk maganganun da ne jama'a har yanzu ban faɗi tawa ba duk magana sai dai ce malaman nan ga abin da suka ce kuma na zo da littafan kuma kowa na da yanci ya je karanta su ba don kuma ba saboda matsalolin sun fi ƙarfin bakinmu amma manyan malamai su usaimin abin da suka faɗi sai muka faɗa da faɗarsu sai muka ce iyakar nan muka tsaya mu ma kuma su nan su suka nuna cewa eh waɗannan irin hukunce-hukunce mutanen da kuke jin suke saba su su ne khawarij shi kenan na'am na'am na'am na'am wannan ma tsari ne na turawa wannan irin peaceful demonstration da ake ba a ce wai a ciko titi shi ma duk kuna bukatar sai kun karanta wannan littafi ƙarshen shi ya tattauna waɗannan matsalolin ku cika titi ku je ku ɗaga kwalaye ku yi kaza ku yi kaza me yake haifarwa ta. shi ma fitina yake haifarwa ka duba da kyau ka gani ba kowa yake iya kontrolin shi ba mafi karancin abin da wani zai yi sai ya ce sheguyen iska sai ya yi zagi wai ba shi izini kenan wacce hanya za a bi dialogue sai ku tura wakilanku sai su je su same su a hakan din ba mu da wuta a anguwan nan ba mu da ruwa a anguwan nan ku rubuta ku yi kaza ku yi kaza waɗannan duk malamanmu sun bayyana mana jama'a amma kamar yadda nake cewa zaluncin ya kai zalunci yadda yake talakan najeriya har ba zai iya fahimta irin waɗannan maganganun ba amma matsala ita ce ko da ba zai iya fahimta ba ko ba zai iya yadda ba ko ya fahimta sai a faɗa mai son zuciya ba za a faɗa mai son zuciya ba dole a faɗa abin da an ce mai dalili a ce gashi na'am eh na'am now now duk na ne ai ai ba tursasa su ake ba amma masu yin kamfen din ba mu ba ne ai wasu ne daban kwarai da gaske eh now eh eh now me ba za ka mai da shi officially ba tun da haka ne amma kudin an yi asanin dinsu ne gasuwa. ga mutanen da ke wurin suna da nasu haƙƙin kenan su ma kuna jin yanzu in mun kafa gwamnatin ta musulunci za mu kori arna ne daga ƙasan nan za mu bar su kuma za mu yi musu adalci za mu yanke musu wuta za mu yanke musu ruwa za mu ƙi musu titi a anguwarsu za mu yi musu eh na fahimta fa eh to shi ne wannan yanzu a hukunce kaga in ka duba a tsarin wurin bai cancanta a yi musu bane kawai siyasar su ce wadda ba za a bi musu ita ba amma abin da ake cewa in wani abu ne wanda haƙƙi ne a yi wa wani a yi wa wani sai an yi wato mutane su gane ba da zafin kai ne ake a siyasatu shari'a ba da adalci ake yi sai an ba kowa haƙƙin shi duk wannan zafin na su sardauna da ba sa son demokuraɗiyya amma a haka suka yi ta ba arna haƙoƙinsu sai arnan suka ta zuwa suna musulunta shi sa wato asalatan jama'a kar ku manta daga cikin sharuɗan samar da shugaba da aka ce aka ce me ba yaro ba sannan me mai hankali mafi yawancin yanzu yara ne aka bari marasa hankali suke jagorancin harkar fatawa a najeriya so da aka sai je ɗauko abin irin idon da ake so a dubi abin da shi ba da irin wannan yake dube ba na na'am a ah, kamar yaya tsarin yanzu wane yayi a sauke wane a sai dai a wilayat amma ba a khilafa al'amma ba ko a ri'asatul amma ri'asatul daula a cikin riasatu daula wato shugabancin ƙasa ko kuma khalifancin duniya duk wanda aka zaɓa an zaɓe shi kenan dindindin ba za a cire shi ba sai in ya zama kafiri ko sai in ya haukace da kuma wasu sharuɗa waɗanda malamin nan da nake kawo muku ya ainihin abin nan ina littafin ne suke yawwa ne wannan littafin sai da ya zayyana dalilan da za su sa a cire shi waɗanda waɗannan dalilan su ne ire-irensu ainihin waɗanda na fara faɗi kafirci ko hauka gashi ko kuma fuqudanu ba'dal hawas sai makance ko ya kurumce ko kuma fukudanul atraf hannu ko kafa ko wani abu ya gutsure ko qu'ul khalifa fil asri ya fada cikin bauta wasu su je su kama shi ya zama bawa can al-kufru ridda ya zama kafiri ko ya ridda sannan sai fiskul imam ya tabbata fasikanci ya bayyana ainihin daga gare shi ina fata an gane to gashi waɗannan sune ainihin dalilan da malamai suka kawo in ba haka ba shugaba na ƙasa in ya hau ya hau kenan sai ya mutu to amma wilayat a cikin siyasa ta umar sai aka samu yana tura mutum je kaka shekara hudu in ka shekara hudu sai dawo da kai sai sake tura wani ba wai a sake zaben wani ba a shine zai tura don haka a wajen wilayat shi ma kaga shekara hudu maslaha ce kawai za a iya sa shi ya zama dindindin wannan shine tsarin dan fodiyo in ya naɗa wane je ka zama amir a gari kaza shi amir bauchi amir zagzag amir gombe misali kawai an naɗa shi ne sai ran da ɗayan matsalolin nan suka faru saboda haka matsalar tenuwa ko kuma a ce 'yan arewan sun karɓa 'yan kudu su karɓa ko ƙabila kaza babu wannan wane ya cancanta ya cancanta eh sai ya mutu ko kuma larurar nan ta same shi wannan tambayar ta yi mana fa'ida kwarai da gaske na'am na'am na'am eh na eh eh eh na'am eh Eh. shi ne sai na ce mafita ita ce ya je ya zauna ya musu aikin da wannan karamin albashin sannan in ya taso daga aikin ko kuma ranakun da ba aikin sai san sana'ar da zai yi shi kenan kawai in ba haka ba fa ya fi sauƙi ya bar aikin na'am wa alaikum salam rahmatullahi na'am na'am a ai an gama da matsalar kafirci in ya bayyana abin da ake nufi sai aka kama shugaba ya yi zina sai aka kama shugaba ya ainihin yi sata su ne waɗannan dalilan ina fata an gane ko ya ci amana sai a ce to yanzu waɗannan dalilai ne da ke tabbatar da cewa eh, ahli shura sun yadda da za a cire shi bari yi wata magana mai muhimmanci don karta karta ɓoye mini ko akwai zaben 'yan majalisun dokoki da na tarayya da na sanatas da sauransu babu babu wannan a musulunci a ce wani an zaɓe ka kai ke wakiltar constituency kaza babu a musulunci me musulunci ya sani shine shugaba idan matsala ta taso sai a ce to yanzu waye da waye suka dace a haɗu a tattauna wannan matsalar da su kenan babu wani kwamiti na dindindin kwamiti na dindindin shi ya haifar da samar da majalisar wakilai da majalisar dokoki da majalisar tarayya babu wannan don haka shi shugaba za ku naɗa shi ne a bisa cancanta da yau waɗannan sharuɗa ya cancanta eh to kawai shi kenan wuƙa da nama a hannun shi suke sai matsala ta taso a niger delta sai ya ga cewa wane da wane da wane da wane ku zo ku kular min da niger delta ɗin ku zo ku bani shawara sai suka ba shawara bukata ta biya eh sai a wargaza su kowa ya koma inda yake babu babu magana barlaman babu magana 'yan majalisar dokoki na tarayya na sanatoci na dindindin a cikin shari'a a siyasar shari'a babu wannan ana ɗauko mutane ne kawai a yi aiki a lokacin shikenan kowa a biya shi haƙƙin da za a biya shi kawai ya koma shugaba ya ci gaba balle a ce har waɗannan 'yan majalisa na tarayya idan shugaba ya zartar da za a kawo transformer za su iya cewa bai dace ba idan shugaba ya kawo motion za su iya cewa bai dace ba za su iya haɗuwa su cire shugaba duk wannan babu a musulunci kamar yadda aka ce wai gwamna yanzu shine zai naɗa sarki shi kuma in ya tashi naɗawa a tsarin demokuraɗiyya shine wai kawai za a fito da mutane uku ne daga wannan garin wanda duk hannun shi ya kai gare shi kawai shi za a zaɓa saboda haka waɗancan ashabu shura ba su da amfani wannan ƙarya ne sannan na biyu wasu suna ƙiyasin ashabu shura eh da 'yan barlaman ƙarya ne 'yan barlaman ai dindindin ne ko to ashabu shura ba dindindin ba ne waɗanda suka yi ashabu shura suka zaɓi sarkin musulmi bello ba wai su ne za su zauna suna jiran bello ya mutu su sake zaɓar wani ba suna zaɓar bello an wargaza su idan bello ya mutu sai a sake duban yanzu suwaye za su zama ashabu shura na gaba saboda za su zaɓar wa mutanen daidai wannan lokacin ne da daidai wannan yanayin me ya sanar da kai in outdated mutane ne ku je ku ɗibo 'yan shekara casa'in da ɗari ku ce su zaɓi sarkin zazzau a yanzu tunaninsu irin na da ne lokacin kashi goma na albasa kwabo ko kun fahimta yawa za a samo yanzu suwa ne ne za su zama ashabu shura wato sai ka yi darasi akan waɗannan littafan ka karanci littafan sannan za ka gane musulunci ya zo da tsari na adalci kenan yanzu idan babu wasu ashabu shura na dindindin ko 'yan majalisa wa za ka kai wa cin hanci da tunanin cewa shi ne za su ɗaura gindi a zaɓe ka babu amma akwai su na dindindin fa za ka rinka zuwa kana paying tribute eh da sallah ka aika musu da raguna ka aika da kaza da sarki ya rasu sai a ce to wane ba a hana maba da rago fata <laughs> wai ga ka kyautata musu ka daɗe suna cin ragon layya da geron to yanzu za su rama maka zai ce to amma fa ka san kuma yanzu ma ana dan bukatar wasu abubuwa Dan haka duk wanda ya san yana sa rai sai fara kyautata musu shekara ashirin mai zuwa sannan ya tattali wasu kuɗi waɗanda da zaran ta faru sai kai musu sai su tabbatar da shi babu wannan a musulunci ashabu shura ana sa su ne akan abin da ya taso kawai in suka gama sun gama sai su tafi sai wata matsala in ta taso a sadda ta taso a dube su idan kuka duba jama'a ko a sha'ani na addini abinda ke ja mana rikici shine sai a ce wannan kungiya ko wannan na da kwamiti na dindindin kawai za a dubi suwa ne suka dace suwane ne suka dace eh to mun kafa ku kwamiti za mu yi fentin masallacin nan idan a gama to shikenan Allah ya saka muku da alheri shikenan ku koma kun zama mamu yadda kuke da sai aka taso za a ƙara ɗora masallaci sama sai a dubi kuma yanzu waye ya dace zo waye dace zo waye dace zo in aka ɗora shi kenan Allah ya saka muku da alheri ku koma an yi kama ku zo ku yi sallah kawai ku ba yan kwamiti ba ne shi kenan liman shine liman ko shugaba shine shugaba to sai zama wasu ba za su taso su karfin da za su jijjiga gwamnati ko su raba kanku ba saboda haka a cikin tsare-tsaren nan da bature ya kawo akwai na ƙasa da fitintunu masu ɗimbin yawa shi ya sa bari ku ji daga ƙarshe zan ce duniya ba za ta taɓa zama lafiya ba inda demokuraɗiyya za a yi me yasa ga Amerika babu shugaba ɗaya da zai iya canza policy saboda akwai wasu mutane zaunannu su ne ke da wuka su ne ke da nama a hannu don haka obama ya je ya yi yaudara nan ya yi wa musulmi sallama assalamu alaikum musulmi sun tayi suna ta murna suna jin daɗi obama ya yi sallama ana ta jawo aya wa idza huyitum bi tahiyatin fa duk suka gama kaza kaza ai ana tunanin obama zai canza babu wani shugaba da ya taɓa magana filistino a america kaza kaza kaza ƙarya ne bai isa ba ku ba shi nan da shekaru hudu da suka rage mishi ba abin da zai iya yi me yasa saboda akwai waɗanda su ne ke da wuƙa da nama suna na a ƙarƙashin ƙasa shi bai isa zo da tsari ba amma a musulunci ne yadda aka naɗa shi ya zama khalifa ko ya zama ra'isu daula to shi kaɗai yake da komai yau in ya ce duk waɗannan turawa sojoji da ke a iraki su dawo babu wani ɗan majalisa da zai ce a'a in ya ce duk zaluncin da ake wa musulmi wanda kowa ya san zaluncin shi ma obama ya faɗa ya ce ana so a yi sulhu ne sai ce to duk inda ake zaluntar musulmi an daina a dawo a cikin sati guda za a yi sulhu amma waɗannan azzaluman da ke ƙarƙashin ƙasa ba za su bari a yi haka ba don haka amerika ba za ta taɓa zama lafiya ba sau da haka ya kamata jama'a ku gane abin da duk ya ruɗa mu jama'a shine mafi yawancin mu ko dai an haife mu lokacin mulkin soja ko lokacin mulkin demokuraɗiyya ko lokacin mulkin gargajiya ko danniya amma dukkanmu nan ba wanda aka haifa a daidai lokacin da ake ɗabbaka shari'ar Allah tab babu to kowa sai ya tashi duk maganar da kake sai ga waƙi ina warware ta amma haƙiƙa za ta zo in haƙiƙa ta zo kowa zai gane abin da ake nishi ai <clears throat> misali waɗannan maganganun muke faɗi waɗannan matasan kun san me suke ce mana malaman gwamnati suke cewa wai gani suke duk waɗannan fatoyin muna yi ne in favor of gwamnati don haka suke faɗa wasu bin bas ɗin ma har ta kai suna kafirta su me yasa su suna ganin babu yadda za a yi waɗannan maganganun ya zama su ne asalin addini a irin wannan zaluncin yo amma zalunci shi yake maganin zalunci adalci yake maganin zalunci shi yasa sai an yi abin da yake daidai amma kamar yadda na ce cikin giyan laccocin da zan yi muku insha Allahu akwai lacca ta musamman a kan akan rijawa da yadda suka taso za ku rinka fahimtar yadda waɗancan suke haka na yanzu suke Allah ya kiyaye tona saiwa wa salam wa rahmatullah نعم al ايه نعم na'am ban ce ya fi karfin ba mu shirya ba a'a ai tsarin kenan shine yanzu muke karantarwa matsalar ita ce kamar yadda na ce karancin malamai na sunna kun fahimta jama'a karancin malamai na sunna shi ya ruɗa matasanmu a yanzu wato saboda fauda yanzu da na zo na sa muku sahihul bukhari ana karantawa wani matashi duba sai ce yaushe za a sauke sahihul bukhari amma abin da muke cewa yau watan mu nawa da fara sahihul bukhari yin shekara ɗaya alright muna maimaita irin abin da annabi ne a shekara nawa annabi ya kafa so mu mune muna duban yaya annabi ya bi su matasan abin da suke dubawa kazantar da ake ciki ai kazantar da annabi ya tashi ga ake ciki ta fi wadda ake ciki a yanzu amma annabi bai ce ba zai yiwu a gyara ba amma sai ta bin asbab daga cikin sabuban shine mai a karantar da mutane amma fa karka ce babu matasa ne yan zafi wani zai zo ce ya manzan Allah kana ga ana dukan kana ga ana kaza kana ga ana kaza ya manzan Allah ya ce ku yi haƙuri yanzu wannan abin ne yanka gaya matasa sai su ga yaushe za a yi nasara a'a ba mu ce ba za a yi nasara ba za a yi za a yi nasara sha Allah amma matsalar ita ce sai an bi asbabun nasri din to waɗannan sabubban ne shine yanzu an zo ana karantar da mutane ne to sai suka zaku to kun ji bambancin da ake samu su abin da suke cewa wani matashi dan maiduguri a makka muka haɗu da shi a a maiduguri muka haɗu da shi sai haɗuwa ta ƙarshe da muka yi a maka allah ya mishi rasuwa yau shekara ɗaya ko shekara biyu dai sai ke cewa amma malam yanzu wannan hanyar taku yaushe za a bi a gyara na ce sanda allah ya kawo sai ce a sai na ce oke to yanzu kai yanzu yaushe za a gyara samana rana shine matsalar matasa sun kasa gane cewa canza tunanin dan adam baya yiwa rana tsaka bari ku je ku je zamfara ku gani ba tunanin mutane aka canza ba a zamfara dokar aka canza rana ɗaya ba irin wannan muke so ba ba irin ta zamfara muke so ba ta zamfara ma fake ce sai an karantar da mutane sun dahu ana nan ana nan rana ɗaya sai ga allah kawo hanyar da za a bi a juya to a daidai wannan lokacin mutanen suna da cancanta akan su bi irin wannan shari'ar amma a yanzu me muke kuka wani an kafa shari'ar musuluncin gani zai an ba talakawa ruwa da sauransu mu masu mulki ko kuma masu mulkin sai su koma suna jin daɗi ko ashe shi ma ba da gaske yake ba ko kun fahimta jama'a yanzu kun san cewa masu mulkin da suka yi shari'ar musulunci gaba ɗaya a zamfara suna da matsala da efcc amma fa ita kanta efcc azzaluma ce amma a cikin zaluncinta kuma hatta gano su azzalumai ne kuma yanzu bi suke suna ta roƙonta a rufa musu asiri kuma suna ta kama asbab na yadda asirinsu zai rufu yanzu wanda ya shari'ar musulunci zai ji tsoron a tona asirin shi ba zai ji tsoro ba sau da haka ya kamata matasa su gane ba mu ce ba za mu iya ba amma muka ce yanzu muna haɗa ƙarfin ne tukuna shirin muke yi to amma su matasa abin da suka fahimta shiri shi ne mai imani a'a ba imani ba ne don yanzu in mun tafi mai za a yi za a bubbuge mu ne a karkashe mu me usaimin ya ce ya ce irin kayan yakin da waɗannan azzaluman suka shirya kun shirya ya ce a ya ce to ƙarshe za ku tashi ne ku yi bore wanda zai ƙara mishi mai ƙarfi da izza ne abin da ya faru ga 'yan ikhwanul musulmuna da jamalu abdul nasir tsofaffin sojoji ne da injiniyoyi suna ganin suna da makamai ma suka je za su kifar da gwamnatin ashe shirinsu bai kai nashi ba sai bin baz ya ce sharaɗin bayan kun tabbatar ya kafirta sai shirinku ya kai nashi ƙarfi ko ya fi nashi ya ce amma ku tashi shirinku bai kai nashi ba ya ce to wannan kuma shirme ne a nan ne sai usamin ya shigo ya ce to al'amarin nan fa sai an sa hankali a ciki in ba haka ba sai 'yan bana bakwai su kai ku su baro ku shi ne abin da ake cewa jama'a kun fahimci wannan da kyau to malam kaji a yi haƙuri za a kai ga nasara insha Allah ta'ala na walaikun salamun rabba na akwai wakilci amma mai ake nufi da wakilci shin a musulunci akwai khalifan musulmi ya turawa ne zai zauna ƙasa kaza dindindin yana wakilta shi wannan musulunci bai zo da wannan ba amma ba mu ƙi maslaha ta hukunta a tura shi a ce je kaka shekara guda ka je saboda mu'amala da ke tsakaninmu da suwana ba amma irin yadda kawai zai zama ambassadorship wato wani ofis ne mai zaman kanshi ambassador zuwa ga hungary ambassador ko da babu wata mu'amala wannan ba musulunci ba ne domin wasu ambasadojin yanzu suna can bacci suke yi ba sa komai saboda babu wata hudda tsakanin ƙasarku da waccan ƙasar amma a'a 'yan ƙasarku ne ke ɗiban kaya na kasuwanci suna kaiwa ƙasa kaza daga can kuma za su kawo nan ita ƙasar ta sharɗanta cewa sai an samu wani wakili wanda za ta rinka magana da shi shi kuma yana magana da ku kaga kuna buƙatar a aje muku wakili a can kama ya zama babu fa kamar yadda yanzu da dama za ka ga ambasadoji da ake tura wasu ƙasashe daga najeriya ba su da amfani wasu ambasadoji na wasu ƙasashe da ke najeriya ba su da amfani za ka je ka samu bacci suke yi kawai kuma ana biyan su kuɗi an kama gidan haya an kama kaza duk wannan yana daga cikin sharrin demokuraɗiyya <laughs> wato abin ko hakikanin al'amari daɗewa ina nazari cikin waɗannan littafan da bayanai da muka samu na malamai ni na yarda da maganar ofemin cewa maganar ta fi ƙarfin wato linzami ya fi ƙarfin bakin kaza wato ita matsalar ba ta tattaunawa irinmu ba ce kawai mu je mu yi abin da ya kamata Allah zai yi aikin da ya kamata a cikin abin da muke yi amma in muka shagaltu da wannan matsala abin da muke tsoron ya faru shine me mu shagaltu da wannan wadda buba mu kai mu tattauna ta ko mu shige ta ba sannan abin da ya kamata mu kai kuma ba za mu kai gare shi ba yanzu me yasa kullun suke ganin cewa haɗarinsu yana gani da irina da ke magana a karantar da mutane me yasa kuwa ga malam Bakar Gumi ne kawai ya firgita a zalumai a ƙasar nan saboda shi yake ta cewa a karatu abinda suke so ku fito ku yi hayaniyar su bubbuge ku shi kenan sun huta amma duk abin ya tashi sai ku sa hankali a ciki sai ku sa ilimi a ciki sai ku ce yi karatu to suna hangen in fa ana karatun nan to nan gaba zaluncin ba zai yiwu ba amma sai matasa sun yi haƙuri jama'a Allah ya taimake mu na'am na'am na'am na'am wagwaga su haka yake ba abu za su yi da mu an dade yana bugawa an rijalu rijalu su ma sun san haka <laughs> su ma sun san haka <laughs> Allah ya kiyaye ba da za su yi da mu su ma sun san haka tintina ai sun san manufofin irin mu ai a sun san manufofin irin mu tare da su ya shi yasa ba a barin mu kai labari ko taro aka yi ba a ba da labarin abin da muka faɗa eh to amma ba yadda za a yi da mu shi amma kar ku manta tun ɗazu na faɗi ne na ce rayuwar irin mu na cikin haɗari aini na san haka shi yasa aka kashe sassar dauna ai ya mutum ne ya shahada ya zo masallacin nan mu mun san cewa ya zo ne da ashana da fetur rayuwar shi ba ta cikin haɗari shi ne ai <laughs> ai dama duk wanda zai shiga da irin wannan manufar ya san cewa rayuwar shi tana cikin haɗari na'am Allah ya taimaka na'am eh na'am na'am duk magana akan wannan ina jin ka zo a makare ne ko ka zo a makare duk mun yi bayanai akan waɗannan abubuwan jama'a ya danganta kamar yanzu misali malamai da irin su malau bakar gumi sai su ce ku je ku shiga a nan najeriya kenan malamai irin su mukubil alwadi a yaman sai su ce kada ku shiga ya rage waɗannan malamai ne suka ba da fatawa sai a tsaya a ga su da suka ce mana kafircin nan kuma suke ce mana mu shiga kafirci to akwai abin da suke nufi to ya rage su da suke cewa a shiga cewa suke kowa ya shiga idan cewa suke kowa ya shiga to anan akwai gyara domin tun da gyara ake so ai kowa ne ya cancanta ya shiga ya je yi gyara da shi ba kowa ne ya cancanta ba ai yanzu kamar karatu wata me yasa muke cewa kowa ya je shiga karatu Salatan ba haka ya kamata ba amma matsala ce ta riga ta faru yanzu ana buƙatar ne a cike wani gibi amma inda a ce tun lokacin da su malawa bakar gumi suke cewa a yi bokon da an ɗauki abin a bisa yadda ya cancanta sai an tsinci wane da wane da wane da wane da za su je su yi bokon da ake kira boko don ka yi sakandare fa ba kai boko ba don ka yi diploma ba boko kai ba ɗan ƙaramin bokon da za ka yi shine ka samu digiri ɗaya ɗan ƙaramin kenan to kenan ashe za a zaɓi wasu irin mutane ne da suka cancanta a ce wane e muna ganin ka zama lauya ka dace je ka to amma me yasa yanzu kawai tun kuɗa jama'a ake gaba ɗaya saboda gaba ɗayan jama'a sun zauna ne ba abin da suke yi don haka ɗan percentage ɗin ɗan adadin da ake buƙatar su kawo ba su kawo ba shi yasa sai a ce kowa ya shiga kenan yanzu ashe in har fatawar za a yi a ce ku je ku shiga wannan al'amarin nasu da demokuraɗiyya saboda muna da wata manufa a kai me wannan magana take nufi zaɓe ya kamata a yi wane e kai muka tura wane e kai muka tura wane kai muka tura yanzu maƙiyanmu kiristoci akalla abin da suke ɗan gwadawa kenan duk wanda ya tafi ya tafi wakilcinsu ne Mufa kowa ya tafi wakilcin kanshi ne kowa ya tsaya da tsayawar kanshi ne don haka wannan da ya tsaya da tsayawar kanshi wancan ma ya tsaya da tsayawar kanshi sai su fara fada a tsakaninsu ko sai su hada mu fada mu ma dubi tsayawa irin ta sug a makaranta student union government me ke faruwa kiristoci suna sabani saboda tsayar da su ake sai a ce wane kai za ka je ka tsaya sai ga kirista shi kadai ya tsaya ko kuma sai mutum bakwai su fito cikin mutum bakwan nan galibin su yan iska ne duk wanda ya tsaya ma gaba ɗaya ba wakili ne na musulunci ba dan ba ko kuka turo shi ba shi ya tsaye da kanshi ni abin da nake ƙara jaddada muku kun ga wannan matsalar ni na san babba ce kuma ni da kaina da nake magana na san matsalar ta fi ƙarfin ni in yi fatawa a kanta shi yasa nake ta fatawa da fatawar malamai to ina tsoron kada a wuce fatawoyin malaman a shiga nawa nima kawo rudani domin ina gaya muku halisan mukhlisan wallahi tallahi ba ni da capability da ability na karfin ilimin da zan yi fatawa a waɗanda matsalolin na rantse da Allah ba tawali'u bane iyakar gaskiya kenan ya rage wanda ya ga yana da ilimi akai zai iya kutsa ya ta wa'azozi akai kuma ya rage mishi amma shi yasa ko ga sai in kwaso fahimta tawo da su da karatu ne sai na buɗe kowace magana na faɗa amma sai in tsaya in karanta in fahimta sai in ce ga abin da malaman suka ce sai in tsaya a nan to in haka yanzu aka ƙara min minti talatin daga nan ko to abin da na karanto zai ƙare to zan fara faɗan nawa to na waɗannan kuwa tunda ni da kaina na san bai dace ba to matsala ce za ta faru ina faɗin wannan ne wallahi insafan don in yi wa kaina adalci kuma don ta zama kwaɓa ga wasu waɗanda suna da yaƙinin ba su kai ni ba amma su suna ga har sun wuce ma za su iya magana a fiye da wannan shi yasa su da irinsu suke cewa ni da irina wai ba ma girmama su a matsayin malamai ni kaina ba na girmama kaina a matsayin malami don ni ba malami ba ne kamar yadda na faɗa a ɗin da ne muku na faɗakarwa a kan matsalar nan na ce a haƙiƙanin al'amari abin da ake nufi malami mai jitahidi na ce to na dai taɓa ganin ɗaya a najeriya na ce amma ban ce babu masu karatu ba akwai masu karatu ni da iri na duk masu karatu ne za mu iya karantawa amma in ta taso ta shafi mata ummu bihil to ni ba malami ba ne sai dai jingina ne malamai suka ce amma in a karanta a fassara ne a iya waɗannan masailu haka amma matsala ce wadda za ta daki al'umma gaba ɗaya yanzu sai ga na koma me malamai suka ce to sai zama waɗanda ke gani na a matsayin babban malami a cikin tunanin shirmansu su suna ganin su sun cancanta su tattauna wannan matsala har su rinka wa'azi a kanta to sai suke kukan cewa wai ni da irina ba mu ɗauke su malamai ba ni ba ma ban ɗauke su malamai ba a wuri na ma ba su kai ɗaliban ilimi ba don ni na zauna da ɗaliban ilimi a kowane ɓangare na duniyar nan na ga yadda ɗaliban ilimi ma suke so da haka yanzu ne nake fatar a samar da ɗaliban ilimi ma a najeriya su ne domin yanzu masu yawo da kasar ne kawai ɗaliban kasar ne wanda ka taba kawai zai ce ga kasarwa ne ya ce ka ba in ya rungumo littafin to iyakar littafin iyakar wannan maganar amma ɗalibin ilimi shine wanda ya shagaltu da ilimi batatan jama'a gaskiya ba inda ban shiga ba a najeriya har yanzu ban taɓa ganin ɗaliban ilimi da suka amsa sunansu ba amma kamar yadda na ce da ike muna da mutane masu tsarkin zuciya su ne muke ta ƙoƙari su zama ɗaliban ilimi waɗanda za su sadaukar da lokacinsu tukuru neman ilimi yanzu duk ɗalibin ilimin da aka sanya karatu ƙarfe kaza lokaci kaza sai ce ba da lokaci ba ɗalibin ilimi ba ne domin din mai neman kuɗi in aka ce yau kasuwar sun bi tana ci kuma za a sai kayan shi zai tafi ko ba zai tafi ba in aka ce gujungu na ci zai tafi ko ba zai tafi ba zai tafi mai neman kuɗi kenan amma wanda zai ce a in dai na so a sai kaya na a sundu sai dai a dawo da kasuwar rana kaza karfe kaza me mutane za su ce haka yanzu mutane gaskiya saboda Allah wato saboda ba a ma taɓa ganin ɗaliban ilimi ba eh saboda ba a ma taɓa ganin ɗaliban ilimi ba wato kawai sai aka wuce a kawai ana ganin waɗannan malamai ne malaman ma kafɗa kafɗa. gaskiya yana daga cikin kuskure jama'a in kuka lura kullum tunani na ni ina ƙoƙarin tunanin ya tafi mustawa alami ne ba lokal <coughs> tunani iya na angoku ba sai ka ji wai malaman islamiyya sun haɗu a kan wani ra'ayi sai ka ji wani ya miƙe a masallacin juma'a ya ce malaman sun yi ijima'i sai ji gabana ya faɗi wallahi ya ce waye malaman ku sai ce ran nan ne an zauna a islamiyya aka yi ijima'i a islamiyya eh wallahi sai ji gabana ya faɗi wallahi jama'a waɗannan maganganun a cikinsu ina faɗa muku tsakani da Allah ne domin kowa ya shiga taitayinsu kuma da abu ne mai sauƙi mu ɗibo ɗaliban ilimi mu kawo su najeriya ku gani ko mu ɗibe ku mu kai ku cikin ɗaliban ilimi da kun ga su waye ɗaliban ilimi ba ba za ku sake mafarkin ku kira mu malamai ba amma yanzu mun same ku a wani tsurkukin ƙauye ne ko daji ba ku da karatun da mu muke iya karanta mu fassara muku sai mu karanta muku mu fassara mu to amma in matsala ta fi ƙarfin mu fa to adalci shine saboda mun san mu shiga taitayen mu sai mu ci wannan matsala ta fi ƙarfin mu yasa ko ga wannan matsala a salatan jama'a asali kawai saƙo ne na tsohon faɗi a madadin ni da irina masu ƙin demokuraɗiyya sai na ga ita maganar ko kuma maganganun da na yi na yi su a kule, suna buƙatar me suna buƙatar sharhi da fassara in ba haka ba maganganun dukkansu na awa ɗaya amma sai na ga cewa daga cikin binciken da na yi abubuwan da ke kawo rashin fahimta da hatsaniya shine abin da ke bukatar bayani a kasa bayani din akai saboda haka jama'a za mu saurara a nan insha Allah ta'ala muna fatar Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka a cikin abubuwan da muka faɗi abubuwan da suke kurakurai ne Allah maɗaukakin sarki ya rufe mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai daga ƙarshe <clears throat> kamar yadda zan ce a nan ƙasar malaminmu in na ce malaminmu ba wai malaminmu da muka zauna a gaban shi muka yi karatu ba a gaskiya ni daraja ta ba ta kai ma in zauna gaban mala bakar gumi in yi karatu ba har ya mutu so ni ba ɗalibin shi ba ne ɗalibi ina faɗa haka wasu na ganin wai reni ne a'a ƙasƙanta kaina ne ban kai ba har mala bakar gumi ya mutu ban isan zauna ba.